Hausa Top TV gidan nishadi. Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na wanda muke kawo muku ta cikin zazzafar tashan mu mai farin jini kuma nan ba ɗaya mai suna Hausa Top TV. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada wanda nake kasancewa da ku a wannan lokacin wanda kuma a yau muna tare da zazzafan littafin da muka fara kawo muku domin faɗakar da ku da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro littafin da yake ɗauke da cakwakiyar soyayya tare kuma da cin amanar soyayya. soyayya wanda in har kuna biye da mu za ku ji yadda za ta kaya ku dai ku biyo mu ta cikin wannan zazzafan littafin mai suna makauniya labarin cin amanar ƙauna na nabilan silop antin s&s masu sauraro a jiya mun tsaya ne a inda humaira take bayyana wa saurayin nata da ta cewar ya yi haƙuri domin kuwa tana ɗauke da lalura shi kuma ya ce wace irin lalura ce da ita a hankali ta furta mashi cewar lalurar makanta inda shi kuma ko damuwar hakan bai sa a ransa ba balle nuna mata da sauri ya ce wannan ai ƙaramar larura ce da mamaki ta ce masa ƙaramar larura ya ce mata kwarai ma kuwa shi kam hakan bai dame shi ba idan har ta aminta da shi din tabbas zai aure ta zai kuma so ta har ƙarshen rayuwarsa a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora Humaira da Nana sun matukar cika da mamakin lafazinsa. ya ma Nana da ta ga yana hakikan cewa da gaskiyarsa yake maganar kuma ta ga hakan a cikin kwanyar idansa. Tabbas ta yarda da shi, zuciyarta ta yi amanna da shi. Tabbas ƙawarta ta yi dace da masoyin gaskiya ga gashi kyakkyawa irin kalar mazan da mata suke son samu a matsayin miji shi din irin dogayen nan ne giant yana da faffaɗan kirji ba fari bane can yana da saje da manyan idanu ga hancinsa har baka kyau iya kyau dai kamal ya mallaka nana ta ji ina ma kawarta na da ido ta ga wannan kyakkyawan saurayi son kowa kin wacce ta rasa ita kanta humairan ta ji ya mata muryarsa kaɗai ya nuna mata cewar shi din ba baya bane gashi da iya kalami ya ringa nuna mata cewar ta yi masa zai aure ta a hakan shi shi dai amincewarta kawai yake nema a hankali ta buɗi baki ta ce masa na amince ya ranga mata godiya tamkar wadda ta yi masa kyautar zuciyarta gaba ɗaya ita kuwa na na burge ta sukai ta yi ta kallonsa tana murmusawa a ranta tana musu fatan alkhairi nana ce ta yi masa kwatancen gidansa sannan suka yi sallama suka tafi suka bar shi a tsaye yana ta kallon su gwanin ban sha'awa a hanyar su kuwa zancen sa kawai suke yi na yadda ya nuna soyayyarsa gare ta da kuma yadda ya nuna shi makantar ta baya gabansa nana ta ta ce mata ƙawata kin ga abin da nake gaya miki ko ai lamarin ubangiji ba abin mamaki ba ne kuma ba a da ikon Allah ba gashi ba da zaman yi maganar samun mijinki kina ganin kamar da wuya sai gashi Allah ya kawo miki na kera sa'a Humaira ta kankame hannun Nana ta ce wow ƙawata baki ce yadda na cika da farin ciki a raina ba wai don allah ya yake fasalta min shi don jikina ya bani shi din mai kyau ne nan na nan ta hau mata kwatance na fasalin yadda yake da yadda allah ya bashi kyau da kirar jiki humara ta rinka murmushi tana jin sa maganganunsa masu daɗi suna mata yawo a ƙwanyarta ko da suka je gida bayan nana ta kai ta gida ta fita ta barta a ɗakinta kwanci ta yi tana ta murmushi ita kaɗai shi take tunani da kalamansa masu tsafta ta yi mamaki na yadda inda lokaci guda Allah ya saka mata ƙaunarsa a ranta lokaci guda kada fa ta je ta zurma shi kuma ya ƙi zuwa gare ta ko kuma watakila ma yaudarar ta zai yi to ko dai alkhairi ne shi ɗin gare ta nan ta hau tambayar zuciyarta yana baiwar Allah kwana ta yadda zancen Kamal a ranta da ta farka sai ta tuno muryarsa mai daɗi a lokacin da yake furta mata kalaman su. Washe gari ta tashi da zazzabi dan ma a ranar Alhamis ta ba Islamiyya na wani ta yi tare da ita. Ina ma ta damu matuƙa da rashin lafiyar Humairan suka saka ta a gaba a dole sai da ta sha magani domin ita ɗin ta ƙi jinin ƙwaya ba ta ƙaunar magani ko kaɗan. Ko yaya ta motsa sai sun yi mata sannu har sai da bacci ya kwashe ta sannan Nana ta yi wa Inna sallama ta fice zuwa gidansa da yake makwabta ne yamma na yi kuwa sai ga nan ta sake dawowa duba jikin nata har da kunin gida da ta damo mata Akwai da ta humairan ta farka kuma jikin da sauki ta ji daɗi a ranta humairan kanta ta ji daɗin abin da nanan take mata na kyautatawa suna zaune a ɗakin humairan bayan humairan ta gama shan kunin sai suka ji sallamar yaro yana cewa wai ana sallama da humaira sun ji mamaki a ransu tunda a sanin su dai ba a taɓa sallama da humairan ba koda da da wasa ita humairan ma ta yi tunanin ko makuwa yaron yayi ba gidan aka turo shi ba sam sun ma manta da zuwan da Kamal ya ce zai yi yau gurin nata nana ce ta ce da yaron ya koma ya je ya tambayo kowa aka ce cikin mintuna yaron ya dawo ya ce wai Kamal ne da suka haɗu jiya wata ajiyar zuciya umairan ta sauke ranta ya yi mata daɗi tabbas ta zarme akan shi ya aka yi zuciyar ta kama da san shi haka ne wanda ko kamanninsa bata sani ba nana ta ce da yaron ya je ya ce tana zuwa ta ɗauko wa humairan gogaggen hijab ta bata ta saka kana ta shafa mata hoda a fuska tana yaba mata yadda take da kyau ita dai sairan murmushi kawai take tana jin farin ciki na shiga zuciyarta yana tsaye a kofar gidan jingina a jikin bangon gidan ya sha manyan kaya shadda ce a jikinsa ash kolo da kula ita ma ash din hannunsa sanye da agogo sai glass da ya manna a fuskarsa ya yi matakar kyau yana kallon sa suka fito rike da hannun juna a hankali suke tafiyar har suka iso gare shi ya kare wa humairan kallo yana zancen zuci ikon Allah Allah mai yadda ya so ga kyau har kyau amma Allah ya jarabce ta da babban larura ni kam na gode wa Allah da ya bani wannan kyauta sama ta ka sallamar su ce ta katse shi ya amsa yana faɗin barka da fitowar kyawawan yan mata dukansu suka murmusa bayan sun gaisa ne na ta ce ranka yi daɗe ba mi zaton kai ne ba ya hanya alhamdulillah idan ba ku manta ba dama ai na gaya muku tun jiya cewar yau zan bayyana a gidanku saboda ni fa na tafi da yawa daurewa zuciya ta ma na yi daga jiya zuwa yau sannan kuma ni mutum ne mai kokarin cika alkawari Humaira ta yi murmushi ta kuma ji matukar daɗin kalamansa na yadda ya ce daurewa ya yi daga jiya zuwa yau wato shi ma soyayyarta ta hana shi sakewa kamar yadda ita ma take ji kenan na na kallonsa kawai take na yadda wai kamar sa ya zurma a akan son makauniya sai ta ga kamar yaudarar ta yake sanyi domin shi ɗin kyakkyawa ne ajin farko to amma za ta zuba ido ta ga iya gudun ruwansa ba kuma za ta bari ya yaudarar mata ƙawa ba nana ta ce masa to malam kamal bari na barku na shiga gidanmu kafin na dawo in za ka tafi mu yi sallama sai dai zan so ka shiga daga cikin zauren su tun da yanzu yamma ce mutane suna ta wucewa a hanyar idan da dare ka zo ne sai ku tsaya a wajen amma yanzu dai kam ka shiga daga zaure bari in kai maka abin zama kamar ya fi hakan ko kamal ya ce da ita to to ba matsala godiya nake kawar mu nana ta yi murmushi haɗe da koma cikin gidan ta ɗauko kujera ya yar tsugunno da daruduma ta kai musu zauren saboda ta san hakan ne ya fi cancanta idan zuwan nasa ya dore ta san ko ba ta nan ya kuma yaran za ta iya tahowa ta zo iya zauren su hirar su tunda idan za ta ringa shafa bango wajen yin tafiya za ta je inda take son zuwa wanda dai ba nisa ba ne ba ta samun matsala Allah na kiyaye ta tare da mata jagora cikin lamarin nata haka ta bar su a zauren ta tafi shi ko kamali ya samu damar fara bayyana mata irin yadda yake jin ta ransa da kuma yadda yake son ta da aure ita ma ta yi na'am da shi ta kuma bayyana masa in dai ba zai yaudare ta ba to tabbas ta aminta da shi kamal ya ce da ita duk rintsi ina tare da ke humaira ba zan yaudare ki ba ina son ki ban taba jin son wata ya mace ba sai akan ki please ki bani tarihin ki mana humaira ta yi shiru na wasu mintuna fuskar ta ta canza ya ce da ita ki yi haƙuri kina da daraja da kima a gona shi ya sa ma na ce ki bani labarin ki ba wai don wani abin na daban ba humaira amma amma idan hakan zai kona miki rai ko kuma zan bata miki rai ki yi haƙuri ki bar shi kawai humaira ta yi murmushi wanda ya matukar ƙara fito mata da kyawun fuskar ta ce masa a'a ba wai haushi na ji ba ko bakin cikin tambayar ka kawai da zuciya ta ce ta karye da na tuno cewar ni din ba kamar kowa nake ba shi sa ma na fidda rai da samun farin ciki a gaba na kuma fidda rai da samun abokin rayuwa kai din magani nake kamar wasa kake tun daga ka mai idanu me zaka yi da makauniya makauniyar ma mara gata da galihu wacce bata san asalin ta ba ya dakatar da ita da fadin. bar faɗin haka humaira gatan ki ai Allah ne tunda shi ke tsare da ke a duk inda kike kuma ni da ke ɗaya muke a gun ubangiji babu bambanci sai bambancin wanda ya fufuta masa da bin maganarsa amma ni din ma talaka ne banda gata sai na Allah kamar ke kuma dama in kin ji masoyi na tambayar masoyiyarsa ta ai ba wai don wani abu bane sai don alamun damuwa da aka yi da mutum kuma ina so ki sa a ranki cewar daga yau mun zama ɗaya da ke humaira ina son ki sosai wanda nake fatan mu kai ga yin aure humaira da ke murza azurfar da ke yatsanta ta ce a hankali na yarda da kai kamar ni ma ina son ka ya sauke ajiyar zuciya ya ji daɗin kalaminta nan ta hau bashi tarihin ta tirgin tirgin na abin da ta sani bata ɓoye masa komai ba ya ji mamaki matuka domin ya yi tsammanin ko da makantar aka haife ta ma to ashe rashin gata ne yasa ta kai har wannan lokacin ba tare da an yi mata aiki a idan ba tabbas ya tausaya mata ya ji ina ma shi din mai arziki ne ya fitar da ita ƙasar waje domin nema mata lafiyar idan ya ce da ita duka rayuwarki tana akan ma'aunin jarabtarki domin rashin iyaye ma ba karamar jarabtar rayuwa ba ce tunda na tabbata su ma duk inda suke suna nan cikin bakin cikin rashin ki kuma na san a duk inda suke ba su fasa yi miki addu'a ba sannan rashin ganin ki ma wani kadari ne na ubangiji ki zama mai tawakali humaira komai mai wucewa ne ina ji a jikina wata ran idan ki zai bude wata ran zaki ganki a cikin family ki na asali a hankali ta ce da shi Allah ya sa ya gyara zama yana fuskantar ta sosai shi ma ya bata labarin sa shi din ba wani bane sai dan talakawa kuma a halin yanzu karatu yake yi kuma yana zuwa kasuwa ne domin jiran shagon kawunsa a kasuwar duk weekend yake zuwa dan abin da yake samu bai kai ya kawo ba kawun nasa ne ma ke taimakonsa akan harkar karatunsa iyayensa ba su da shi babansa bai da abin yi yayan nasa ne ma komai na gidansa su biyar suke a duniya uwa ɗaya uba ɗaya babansa ne karami sai yayan baban nasa alhaji ibrahim kenan dan kasuwa ne babban mai kuɗi ne shi din kamal su uku ne mahaifansa suka haifa shine karami yayi yayyensa mata biyu duk suna gidan mazajensu kamal ya ƙara da bata labarin amininsa yusuf wanda suka yi matukar daɗewa suna abota sun shaƙu matuka. Humaira Yusuf yana so na sosai domin yana tausayi na yana kuma taimako na na harkar karatuna da rayuwar yau da kullum. Baya son gani na a halin babu. Inda ya zo gari muna tare koyaushe kuma ƙoƙarinsa kullum ya kyautata mini. Humaira ta watso masa wata tambaya aikin me yake yi haka kamal ya ce da ita eh to bana ce ba domin ni dai ya ce min kasuwanci yake yi na shigar da kayayyaki kasashen kudu wanda kuma in sun tafi ba sa dadewa suke dawowa su saro wasu daga can su kuma kawo nan din wani kaya yake kaiwa kamal ya ce da ita to ni kam dai bana ce ba tunda ya ce komai ta kama su ya suke su kai in dai suka ga zai tafi a can za kuma su ci riba kin ga ai bana ce ba yayi shiru na in mintuna kana ya ci gaba wato abutar da Yusuf bai sa na zama mai bin maganarsa ba dan yayi yayi da ni a akan ya jani in shiga harkarsa ta siye da siyarwar amma na kiyarta saboda ni Allah ya yi wani da son yin karatu shi ko dama iyakar mu secondary da shi da muka gama bai ci gaba ba a lokacin da na fara jami'a shi kuma a lokacin ya fara harkar tasa wanda har faɗa muka da shi akan ya bin magana ta ni ma na bin tashi baran baran muka da shi har na tsawon wasu watanni domin iyaye ne ma suka shirya mu akan cewar in dai bamu shirya ba to babu mu babu su kuma komai shirya ba ruwan wani da ra'ayin wani kowa yayi abin da yake so babu takura haka kuwa muka yi din na ci gaba da karatu na ba tare da ya kara cewa lalle sai na daina karatu na dawo cikin tasa harkar ba haka ni ma ban kara takura masa kan dole sai ya dawo ya yi karatu ba a ganin Yusuf wai tausayi na yake yana kuma son in kama abin yi in gina kaina ni kuma so na shine yayi ilimi mai zurfi domin gaba ya amfana da shi a matsayinsa na namiji ba wai ya yi ta dogara da wani ba tunda a yanda ya ce min ya ce a ƙarƙashin ubangidansa yake a lokacin da ya zo da sabuwar motar da ya siya na taya shi murna amma daga baya na hau nazari kan cewar ya za a yi daga fara kasuwanci ya sayi mota ta maƙudan kuɗaɗe da ya ga zan ɗisa masa ayar tambaya da zargina kai, sai ya ce min ai uban gidansa ne ya sai masa a dole na haƙura na yadda ya danga lallaɓa ni da man daɗin baki inda Yusuf yake burge ni dai shine yana kyautata wa iyayensa yana musu aike sosai idan ya zo kuma ya ta musu hidima har ya koma Lagos ɗin da yake da kasuwancin ke hatta iyaye na Yusuf yi musu hidima yake yi to Humaira kin ji tarihi na da labarin abokina Yusuf ko Humaira ta yi murmushi tana jinjina kai kai ta ce tabbas ka da na ji ya sa na ƙara ƙaunarka kamal domin kai ɗin mai tunani ne da hangen nesa gashi ina so in ga mutum jajirtacce mai son karatu kaga ko ban yi karatu a rayuwa ba na san ƴaƴana za su samu ilimi mai zurfi idan na aure ka ka zama uban ƴaƴana kenan yayi murmushin jin daɗi ta ci gaba da cewa kamal dan Allah ka riƙe na amana wallahi na amince maka na baka yarda gashi dai ban san kamanninka ba amma na san kana da kamannin kamala a fuska daga jinka na san kai ɗin adali ne a rayuwa ta yi shiru kana ta ci gaba bayan ta nisa na san kuma kai ɗin mai kyau ne kamal ya yi murmushi yana faɗin umaira ai duk kyau na ban kama kafar ki ba wallahi da a ce ke ɗin mai gani ce da tuni ban san ki ba dan na san da tuni wani hamshakin mai kuɗin ya zo ya aure ki saboda ke ɗin kalar manya ce kin ga da yake ke ɗin ajiya ta ce sai gashi Allah ya miki jarabtar da ba kowa ne zai zo gare ki ba sai mai matukar rabo ka mata wanda nake ji a gaba ni zan zamo mai sa'a a rayuwa domin in har har kika warke sai maza sun yi nadamar barin ki. ta yi murmushi a karo na biyu tana ta murza zobenta ranta yayi haske kamar akwai kalaman faranta zuciya ya ci gaba da faɗin humaira ki sa a ranki ni naki ne ke kaɗai. ba zan taɓa ki ba ba kuma zan taɓa auren wata in barki ba Allah ne ya kawo ni gunki kin san kuwa tsakanin mu alkhairi ne ma da yardar Allah tunda ban taɓa jin san wata ƴa mace ba sai a kanki nan dai kamar yayi ta zuba ba mata a daɗa ɗan kalamai na soyayya sai kaftin magariba suka yi sallama ya tafi ya barta da zugin son shi a ranta shi ma ya tafi da mararinta a zuciyarsa tabbas a ranar dai masoyan sun shiga jazaba ta soyayya kowannen su ya kwana da tunanin dan uwansa a zuciya a ranar inna ta sha labarin kamal ita kanta inna ta ji tana santa. da kamal din dama kullum addu'a ta Allah ya kawo mata miji na gari har inda take domin ba ta fatan ta wulakanta a gidan miji sai gashi Allah ya amsa mata addu'a sai kuma fatan Allah ya kawo mata lokacin auren tun daga zuwan nan da kamal yayi wata soyayya ce ta kulli su sun kuma shaku domin fashin gana guda kawai yake na zuwa ta. in ko ya zo gurin nata zance ya yi ta mata hotuna kenan a wayarsa takan ji ina ma tana gani a duniya ta ga mijin da za ta aura da Allah ya bata mai iya lafazi da iya tattali kamal ya zama dan gida da ya zo kai tsaye yake shigewa cikin zauren da ya yi sallama ta jiyo muryarsa take fito musu da abin zama ta kai ta kawo ma in ya zo yakan shige har ciki ya gaida inna tukunne ya dawo zauren kullum kafin ya kwanta bacci sai ya buɗe hoton humaira a wayarsa ya gani yake iya rintsawa hatta abokinsa yusuf yana da labarin humaira a gun kamal din da yusuf din ya gaji da jin labarinta ne ya ce masa kai gara dai ya dawo ya ga wannan gwanar tasu wanda ta sace zuciyar Kamal. Da Kamal ya bashi labarin ita din makauniya ce sai da ya ji shock a jikinsa ya ta maimaitawa makauniya makauniya makauniya baka ce abokina haba wallahi da sake kana hauka ne ya saka auri mara idanu ka ce kuma ita ce uwar yaranka kenan wa zai ringa mata jagora Kamal ya ji haushin lafazinsa ya kuma nuna masa a zahirin rashin jin daɗin kalamin da ya yi bai kamata ka ce haka ba Yusuf rashin ganin ta fa jarabta ce daga Allah kuma wannan makanta ba da shi aka haife ta ba sama ta ka Allah ubangiji ya ɗora dora mata kuma jarabta na kan kowa ato yusuf ya san halin kayansa sai ya ce masa kada ka ji haushi na ba wai da wani abu na faɗa ba kuma tun da ka ce ba da shi aka haife ta ba ka ga ba kenan abin zai zo da sauki sai mu biya mata kuɗi a asibiti a yi mata aiki ta warke a'a ba a son kuɗin naka ka rike Allah zai yayi mata yusuf ya san kamal bai sako ba kenan dan haka sai shi ya kwantar da kansa ya ta bashi hakuri har da ƙwarin gwiwa ya ƙara masa a kanta ya nuna masa ya amince da ya auri humairan sannan kuma ya ƙara da bashi shawarwari a kanta to san sannan ne fa kamal din ya huce har da ce masa zai tura masa hoton humaira wai ya ga baiwar kyau a gun humaira domin ya tabbatar ma na Allah ne yusuf ya ce oke abokina turo turo na ga humairan tamu kafin na zo Allah dai ya tabbatar muku da alkhairi kamal ya ji daɗi da addu'ar abokin nasa don haka suna gama wayar ya lalubo wani hoton humaira da ya yi mata a wayarsa a lokacin ya je suna zaune suna hira yana bata wani labarin ban dariya tana dariya kenan ya ɗauke ta a hoton ga shiryarta ta bayyana ga dimfil ɗinta ya lotsa ta yi azababban kyau wanda ba zai misaltu ba ai kwa dai shigowar hoton cikin wayar yusuf da dora idansa akan hoton Humaira ya yi daidai da bugawar zuciyar yusuf din sauraro duka-duka a nan za mu dakata da karanto muku wannan zazzafan littafi mai suna makauniya labarin cin amanar ƙauna na Nabilan Silop Antin Suna Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da nake karanto muku littafin. Ku dai ku biyo mu cikin wannan shirin mai suna harshe na. Masu tambaya, sharhi ko kuma ƙarin haske da ake kira comment sai ku aji saƙonku ta cikin wannan shafin ku dai kada ku manta da tashar tamu hausa talk tv